وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يبدو متسابه دواء ولا masallaci na masurin Qur'an don tafsirin Qur'an bisa ga horewa da amincewa da yadda na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara gare shi subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai alfarma Allah mu wata ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ake karban su a wannan wata mai albarka bayan ga wannan muna ƙara addu'a da roƙon Allah ya samu wani lafiya a gabanin kutawa ga karatu wasu yan uwa sun kawo takardajiya da assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya don Allah malam muna neman ƴan uwa su taya mu da addu'a akan unguwanmu sabon layi mun kai shekara goma sha biyar amma ba mu da ruwa da wuta da sauran kayan more rayuwa saboda haka muke neman a taya mu da addu'a da ga wannan rayuwa a ce mutum yana cikin gari ko cikin jiha amma shekara goma sha biyar ba wuta ba ruwa abun a tausaya musu ne mu taimaka musu da addu'a Allah subhanahu wataala ya ba su waɗannan ababe da suke bukata waɗanda alhakin ya shafa waɗanda suke da amana na jagoranci a hannunsu Allah ya sa su ji wannan sako kuma Allah ya ba su ikon taimaka waɗannan bayan Allah Allah ya sa mu wani lafiya a na biyu kamar yadda muka saba duk shekara ɗabi'a ce da kuma hanya muka rauka na neman lada na gogarin ganin mun taimaka wa marayu da sabin musulunta da sauran gajiyayyu a ina ga kaman babu wani lokaci da ake da bukatar wannan taimako kaman bana a dalili na farko shi ne a nan kusa zai yi na kuskure amma ban ga wata shekara da ake ramadana a cikin talauci irin shekaran bana ba zai yi na yi kuskure amma ni dai labaran da nake samu da kuma yan uwa da mutum yake da su birni da ƙauye da makamantansu gaskiya ban yi tsammanin a waɗannan shekaru akwai shekarar da ake cikin talauci irin bana ba in na ce bana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida in na yi kuskure ku gyara mini kusan duk shekara ana talauci amma na bana ya fi muni haka ne al'amarin ya tsananta a wannan shekara fiye da kowane lokaci kusan wannan shekarar wanda ba su zama maruka ba 'yan kaɗan ne za a ga mutum da mutuncinsa da lafiyarsa amma ya yake yi kuma zai maka rantsuwa da Allah wallahi babu yadda ya iya ne ba a san ko yake yi ba in ka ga dama ba ma kudi ba shi abincin da fafe je gidansa ya bude baki da shi shi ba zai ga ba su danye ba akwai wanda yake shi abincin ma da yaro ka yaro ka ba a ba shi abincin da yake jama'a ba fa sai danye ba ni abin da fafiyar in ka ga dama ka sa a dafa a gidan ka bani da kai wa iyalai na ni abin da nake bukata kenan sai kuma ta ce zuciya ta ta mutu yake ko ba na aikin ka ga zan yi ko ba zan yi ba ba na aikin da zan yi ka biya ni ba shi nan ka san da ba to da babu abin tausayi da ya kai irin wannan ana cikin kunci kuma taimakawan rugajuna ya yi karanci taimakawa masu mulki ga talakawa ya yi karanci musamman a jihohi da muke rayuwa taimakon bana kamar ya gaza na kowane lokaci da ake ciki a bin hakika wajibi ne mu yi iya kokari mu ga mun taimaka yan uwanmu da abin da ya sauka kuma wajibi ne ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su amanar jagoranci a su. su gane babu lokacin da dace a ji tausayin talaka irin wannan lokacin mai albarka a watan ramadana babu lokacin da ake so mu ka tausayi irin wannan zamanin hanya tana da muhimmanci babu kokonto amma talakan da bai ci abinci ko shi da rasa da kwalta da ma da ni wai kwaltar ma ka tsaya kana rikici wani gani yake ma ba ka da damuwa ne kake maganar kwalta damuwa ce kawai ba ka da shi kake maganar hanya don duk wanda ke maganar hanya suna gaba da matsala ne hanya na da muhimmanci amma ga waɗanda Allah ya wa amana na jagoranci muna isar da wannan sako gare su su duba da idon rahama a tausaya wa talakawa a ga bukatun su a daidai su ne za a taimaka musu abincin da za su ci maganin da za su samu aikin da za su rika yi makarantar da za su yi karatun ƴaƴansu wannan da hakika yana sa Allah subhanahu wata'ala ya tausaya wa shugabanni Allah ya sa shugabanni su ji su aikata kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake su akan shedan wajen aikata ayyuka na alkhairi abin da za su Allah ya dada su Allah ya ba su ikon yi wanda za su kuskure Allah ya taimake su akan shedan ke kare su daga sharri shedan da mu gaba daya Allah ya sa mu wani lafiya a da ikon Allah za mu tashi akan daidai aya ta tara da aka kofa taimaka abu da rage kaman kwamitin da muke da shi a nan na marayu sabbin musulunta da sauran gajiyayyu ina ga kwamitin ya fara karban kaya to da haka ni na kawo na wasu gudunmawa aran masu ma sai kawo na ko ka bayan to ana jiran na aran masu kunnan sai aran ma ya kawo da wuri-wuri ko kowa daga cikin mai kokari ya gaya ya bada gudunmawa ko na abinci ko na kayan sawa ko na kuɗi ko Allah ya ba mu ikon taimakawa duk wanda ya zo ga yan kwamiti su zai bawa Allah ya taimake mu aran ma jiya mun tsaya akan aya ta takwas da Allah yake mana umarni da yin adalci a abin da zamu yi idan zamu yi shaida mu yi adalci mun karanta wannan aya a ran ya kawo yar uwarta a cikin suratul nisa ya ayyuhan ladina amanu kunu qawamina bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw walidaini wal aqrabina kuma Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah idan za ku kai da shaida ku kai da shaida don Allah kuma yace wala tasimu shahada in an nemi shaida ka sani kada ka boye ta Allah ya ba mu iko yin shaida da ikhlasi ya ba mu ikon yin adalci a cikin shaida da za mu yi na magana mafhum tayyib na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله ألا يأي الكوري دواء الذين ودن آمنوا سكي إيماني شردا فرقوا نبيو وعملوا الصالحات سكي أيكا نقري إن جنتتم أيكا لهم سنة دعبا دي بلادي أورا الله مغفرة غفرة وأجر عظيم لكم لا دعوان ديكي من جرمه duk wanda ya imani da aiki na kwarai abari guda biyu ake neman mu da shi na farko imani na biyu aiki na kwarai idan mun yi wannan shi kuma Allah sai ba mu guda biyu gafara da lada mai girma mafhum sai wa'ada Allahu alladhina amanu Allah ya alƙawari malaman Qur'ani suka ce Allah ya yi aiki da wannan usulubi na bayyana mana alkawari dan ya zama karfafa gowa ne gare mu musan wannan magana babu wasa a cikin ta tare da cewa duk mai imani kaulin da Allah ya faɗa baya wasa a ciki amma akwai lafazin da ke iya tsara tabbatar maka da samun nutsuwar zuciyarka akan maganar babbar misali nan wa da Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati cikin suratul nur wa da Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim duka yana aiki da kalmar wa'ada dan ya zama ko da akwai mai raunin imani ya san maganar ba ta wasa bane kalmar da Allah yake na yi alkawari da giga maganar babba ce ko da sarkin garin ka ko sarkin garin mu yace na yi alkawari ai ba a tsammanin zai yi wasa sarki dai mai martaba sarki da kansa yace na yi alkawari da giga ba a tsammanin zai warware wannan magana da to anan ba sarki ne mahaluki ba ba dan adam bane da yake irin ka iri na Allah ne subhanahu wata'ala yace wa'ada ya mana alkawari وعد الله الذين آمنوا قولا لفك إيماني منين إيماني الإيمان قاتل حديث يا جاء من أسكسه المسلم ذا سكوت شعر بولا حديث شين أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ولنا أبدا بلا شرك دون بيتارا سلئيكم الله يا إيماني كنا نفرقوا سكتوا إيماني لأن ألوهية دا ربوبية دا أسماء وصفات Allah ya halicci komai shi yake juya komai da komai in ya bayar ba mai hanawa in ya hana ba mai bayarwa shi kada ya dace a bautawa hatta Allah ba a musu bauta biyayya ake bauta Allah kada su mu wa ta'ala ake wa na uku mu kada ita shi a cikin sunayensa da sifofinsa iya da asma'ullahi husna sunaye mafi kyau da daraja da sifofin da ya tabbatar wa kansa mu tabbatar masa ba tare da mun yi ta'atili ko tamsili ko takyifi ko abin da ya kama da wannan ba in yace yana da kaza mu ce yana da shi in ya kore mu kore ya yake mu ce wallahu alam yana kama da mutane mu ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah baya kama da mutum bai kama da komai da komai mu yi imani da Allah wa mala'ikati mu yi imani da mala'ikun Allah waɗanda ya kira su mu yi imani da su waɗanda ya kira su a dunkule mu yi imani da su a dunkule waɗanda ya raba musu aiki mu tabbatar da wannan aiki da Allah subhanahu wata'ala ya raba musu mun amince ayyukan su ne wa kutubihi mu yi imani da tarfan da Allah ya saukar at-taura injila zabura sufi ibrahim kuma da sufi musa da kuma alkur'ani gaba wadancan duka Allah ya saukar da su maganarsa ne amma a yanzu Allah ya so ba su suke aiki da qur'ani yake yin aiki wa rusulihi mu yi imani da duk manzannin da Allah ya kira mana surayen su a cikin qur'ani ya kira mana 25 zuwa 27 mafhum sai bayan ga wannan ya bar wasu a dunkule ce wa rusulan kadika faslahum alayka من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه وكلم الله موسى تكليما إن كجي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل أن نور ما كسامر إليه غدا نوى غدا قوم شاء تكوت ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب ثاني بن كفل في مزرع الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر منهم من إيماني لكم waɗanda aka kira sunan su mai imani da sunan wanda ba kira ba mu amince da Allah subhanahu wataala ya aiko su mafhum baya ga wannan kuma wal yawmil akhir mun imani da akwai ranar kiyama ranar karshe tun daga barza daga kabari za a fara mana hisabi za a fara tambayar mu wanda za a yi mutum tambayoyi guda hudu four questions answer all ko man rabbuka ma dinuka ma ilmuka wa ma za ka fi hadha alladhi bu'ita fikum har zuwa filin kiyama duka bai imani da wannan mu yi imani da kaddara duk abin da Allah ya kaddara mai dadi da mara dadi daga wurin Allah ne ba wani mutum da ya ce wani abu sai Allah ya kaddara subhanahu wa ta'ala duk abin da aka kaddara iya cikin littafin lahul mahfuz a rubuce idan ka tara waɗannan a na shine kai imani da Allah wannan shine an tu'minu billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما يد حديث يثبت فإذا كتار ka باتا شكل أتكي zuciyarka ba ta باتا ba ta kofanto duka ka tabbatar da su na biyu kuma wa amilu salihati shi imani ba yin sa ba labudda sai an hada shi da aiki na kwarai idan kai imani ba kai aiki na ba imani yi? imani yi? imani bai yi ba dukkan imani bai zama imani sai a gada wannan imani idan da kuma aiki da kare wannan shi ne yake zama imani imanin da aka yi ba a yanki da kare bai zama imani ba sai sa duk inda Allah ya kira imani sai hada da aiki na kare da yake wa amilu as hati malamai suka ce a nan wurin ka'ida akwai na'at wa mal'un ko kuma sifa wal mawsuf ne don haka an kira sifa ba a kira mawsuf ba mawsuf din mahzufun لأجل لا بد أن يقدر شيء an kira kisa ba a kira abin da aka suka na gafe suka yi mai kyau me yi bacci mai kyau suka ci abinci mai kyau suka yi dariya mai kyau me yake nufi kyau suka yi aiki mai kyau na'am sai a kaddara aiki shi ne innan nan wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu al-a'mal as-salihat shi ne magana suka aikata ayyuka salihai kaga din nan ne na wani abu siffan menene siffan aiki ne kuma aikin an goge shi to da ka in an zo fasarawa dole sai a kaddara ce wa amilu a'mala as-salihati suka aikata ayyuka waɗanda suke as-salihai salihan ayyuka masu rajata to da ka ada kaddara aiki dan in kace salihan suka yi ne suka yi ai akwai salihan dariya ko akwai salihan kusa salihan bacci to duk ba wannan ake ba akan maganar aiki ake yi shine dole a yi imani a yi aiki na kwarai dole sai an hada imani da aiki na kwarai shi yasa Allah yake illa man taba wa amana wa amila amalan salihan kaga nan an kira aikin salihan amma a nan an goge sau sai aka ce suka aikata aiki mai kyau ashe salihin da ake so ga aikata mai kyau ba bacci ne ko dariya ba a'a aiki ne waɗannan su ne sharuɗa guda biyu da ake so mu yi akwai abubuwan da ke da fahimtar cewa wai shi imani bai da alaka da aiki kawai in kai imani ko baka yi aiki da yayi kawai ka yi tikadi a zuciya sai ka ce na yi imani da Allah la ilaha illallah wa rasulullah sai ka ce to ya rasul ba sai ka yi aiki ba wata ajira ne wannan wata ajira ke yin wannan na'am murji'a jazakallahu khairan zadakallahu ilma wa imana wannan aqida ce ta murji'a shine wai babu bambanci tsakanin imanin kowa da kowa a duniya duk iri ne a fahimta su mai da imanin ka da imanin manzon Allah sallallahu alaihi kai duka iri ɗaya ne ba bambanci kai kai da wannan magana ai ba zai yi ba ka duba annabi na Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam ka ce imanin ka da na sai iri ne ai maganar ba sai ba sai mutum ce wai imani ka imani Abu Bakar imanin ka dan imanin sayyidina Abubakar ne sai zaka so a fahimta sai kace kai imani to bai da alaka da aiki ba sai kai aiki ba kawai imanin ake neman ka da shi shi yasa Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam sama da shekara dubu ɗaya rubuta littafi yana bayyana kurakuransu sunansa kitabul iman yace babu inda za ka raba imani da aiki da tsare dole in ana maganar imani sai an yi aiki a wurin su idan kai imani ba sai ka za su kai sanarin da muke da halar da kai ba ba sai kai azumi ba in kai magana sai a ce al'imani imanu ha huna aya ta kawa ha huna suke na wani ta shi yasa aka dauki addinin murji a addinin wasa ne kawai wasa ne hankali ba zai kama ba ka ce imani ka daina na sayyidina abubakar sai da na sayyidina umar da yadda na sayyidina Usman da yadda na sayyidina Ali kuma a ce wai aiki bai da alaka da imani kuma Allah yake ne da ladina amanu imana ko ba ce dawai imani yana ruwa yana raguwa ba a kawai imani haka yake waje ne ba zai karo ba zai ragu dan kana da shi shi kenan to ya ce baya garuwa kai dan adam a jikin ka kana gane yana garuwa idan kana sashi kusanci zuwa ga Allah kana iya ganewa idan kai sako sako da botan Allah kana ga kanka kai da kanka sai ka dafa tayi rauni مفهوم طيب ذاك ولا يكافي لكتاب الإيمان لأبو عبيد القاسم بن سلام مهم لكافي wajen fahimtar cewa imani da aiki suna haɗe kuma imani yana ƙaruwa kuma imani yana raguwa baya ga wannan idan muka duba cikin al-manzuma al-ha'iyya na abubakar ibn abi dawud as-sajistiyani ya kawo abu ya sama da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya wajen yana yin rujud zuwa ga masu murji a cewa fahimta su kuskure ne yana cewa wai wala taku murjiyan na'uban shi ala inna mal murjiyu bidini yanzahu wa qul inna mal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabiyyi musarrahu wa yanqutu bil ma'az wa yanqutu ويربط ثورا بالمآسي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن yarjahu yana cewa wala taku murjiyan karka bai ne aqidan murji'a la'uban bi dinihi wanda yake wasa da addininsa yace ana inna man murjiyu bi dini yanzaku ai wanda yake da wannan fahimta ai izgidi na ke wa addinin yace suna cewa in imani kaulin ne wani yace wai kai niyya ne sai ka fada da bakin ka yayi ka sai ce amma wa fi'lun ala qaulin nabiyyi musarrafu ai cewa aiki yana cikin imani a cikin maganar manzon Allah abu ne da aka bayyana shi a fili manzon Allah bayyana imani yana karuwa yazidu bi sa'a wa yanqusu bil ma'siya kuma ya nuna cewa imani yana cikin aiki misali al imani bid'un wa sab'una shu'ba a alaha qawlu la ilaha illallah imani ne wa adnaha imadatul adha al tariq kadan ce da jasa ko abin da zai ci kan hanya imani ne zai yi kadan ce wani abu akan hanya tsufa ko ga ba kai aiki ba ai ba zai yi ba za ka cewa ka gusar da abin da zai fitar da al'umma akan hanya imani na ai wannan aiki yake bukata wannan babin babin misal kenan babu dama ka yi wannan ba ka yi aiki ba sai za ka babu yadda a raba imani da aiki mu duba sahabbai sallolin da suka yi suna sallan baitul maqdis gabanin a koma zuwa ga ka'aba ai da suka canja ai aka canja alƙiya zuwa ga Ka'aba Allah yake akan kaduna ra ta kan buba wajen yi fi sama falan wanda yannata qiblatan tarbaha fa walli waje haka al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa walli wujuhakum shatara da ya kammala wannan sabbin suna so ya mu na baya sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li a imanaku. Allah bai kasance zai tafi yadda na dan imanin kuma me imani shine ayyukan da kuka aikata sai aka yi itilajin kalmar imani ana nufin aiki bi na aikin ba zai tafi a banza ba saboda ba ta raba imani da aiki duk wanda ya ce ya yi imani dole sai ya tashi ya yi aiki aikin kuma ne ya ji Allah da annabi sau da kafa ya kuma fahimci ya za a ji Allah da annabi sau da kafa bisa ga yadda magabata suka yi tafsirin Qur'ani yace wa yanqusu tawran bil ma'asi wa tarata shi imani in ji ibn abi dawud yanqusu tawran a wani lokaci yana raguwa bil ma'asi da sabon Allah bi ta'atihi da yi wa Allah biyayya kuma yake ne yake tsara wanzuwa yin ko wasu ne yarjahu har yarma akan ne yarin yarin jayi ayyuka na banza to da ka a ka'ida dole ka amince da cewa imani akwai itikadun akwai kaunun akwai amalin ababe guda uku ne dole sai ta yi itikadi shi ne kullawa a zuciyar da rukunan imani shida na biyu kauli sai ka faɗa da baki na uku kuma sai ka aikata su a cikin aiki duk abin da aka ce yi sai ka yi bari ka bari babu dama a kore alaka tsakanin imani da aiki dole sai an haɗa su waje daya idan mun ce mun yi imani da Allah sai mu tashi mu aiki masu imani mafhum sai zaka sai mutum yayi imani da kuma aiki na kwarai malamai suka ce wani aiki ne al-a'mal as-salihah Sheikh Muhammad bin Sani Al-Usaimin al a At-Tamimi rahmatullahi alaihi yace aiki salihi a ko ina ga an fade shi a Qur'ani iya da sharuɗa biyu na farko al-ikhlas al-ikhlas al-ibada lillahi wahda a kadaita Allah a cikin aiki kamar da yace fa'budillaha mukhlishan lahu din ka bauta Allah kana mai ikhlasi a cikin addini kuma wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hulafa dole sai an samu ikhlasi ya zama aikin gaba ɗaya Allah ake nufi da shi mai yin aiki don Allah ya yabo ba zai sa ka kara ba zagi ba zai sa ka daina ba Allah subhanahu wa ta'ala kake neman yardarsa na biyu shine mutaba'atu sunna dole aikin sai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am saboda hadisin muslim ce man amila amalan laysa a amruna fahuwa rabbun duk wanda ya aikata aikin da babu umarnin mu a cikin sa a an mayar da kayansa fahuwa rabbun ai ma'ana fahuwa mardudun ne abun mayarwa ne ba karban aikin wadannan sharuɗa guda biyu na karban aiki Allah ya tara su a cikin aya guda ɗaya da yace faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik amalan amalan shine ولا يشرك بعبادة ربي أنا شيء الإخلاص العبادة لله وحده دون في أن تكون من شرط أبي أشي كربان أيكي كل متابعة السنة قيد السنة ما لبن أجينا سكا سيبايا ثبتا سيئة كم أيكي ويسا مؤن أمر أبو داشنا إذن باب إيه السنة في قيد السنة بيبا نفر أسامو النسب نبي أسامو الجنس نوك أسامو الكيفية نهد أسامو الكدر نبي أسامو المكان نشد أسامو الزمان waɗannan guda shida dole sai sun shiga cikin koyi da sunna tukunna da dan mutum ya aika da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dole a samu nasaba dangantaka da abin da kai na aiki din da kuma yadda aka karantar misali yanzu sunna ta karantar da mu yawan yawan manzon sallallahu alaihi wasallam an karantar da mu addu'ar shiga gida in ka zo shiga addu'ar shiga masallaci to da ka dace kawai sai saboda imani sai ka zo sa riga anytime sai ka rika Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sai ka da addu'ar sanya kaya shi da salatin manzon Allah yayi babu nasara tsakani babu alaka tsakanin yin salati da sa riga akwai addu'ar da aka koya maka yayin sa riga to wannan dole sai an samu nasaba wannan salatin da kake in ka sunnata cewa addu'ar sa riga shine salati da fiyayyen halitta to anan mutum yayi kuskure ko da yayi sunnar bai da lada na biyu sai an samu aljins ya zama jinsin aikin ne idan ka aikata aiki ya zama jinsin irin wannan aikin shi ake bukata na amka aikata a wannan lokaci da idan ka aikata aikin da ba shi ba to bai yi ba misali sunna ta ce idan aka samu kusufi misali mun sallah salatul kusuf ko sai mutum ya yi kusufi sai yana tafiya a cikin gari yana Allahu akbar Allahu akbar jinsin su daina da idan da ka yi ba jinsi ne bane ko da mutum ya aikata wannan aikin ba za a karbe shi ba dole ya zama akwai jinsi na dacewa da wannan aiki da na uku kuma malamai suka ce dole a samu ne kaifiyya siffar da fiyayyen halitta ya yi idan ka zo aikata aikin haka za ka aikata misali yanzu ka ce za ka yi sallah sai ka yi sallar ka gaba daya a kaifiyarta a kowace raka akwai ruku'i biyu sujada daya ta yi ba ta yi ba saboda ka'ida yana raka'a ɗaya ne a raka'a ruku'i ɗaya sujada nawa guda biyu kai sai kai jada guda ɗaya ruku'i biyu to anan babu kaifiya ko kai sallar ba kai ba kai koyi da sunna ba na hudu sai ya samu alkadir gwargwadon abin da ya haka kai da ka dai koyi da sunna ya ce sallu kamar aiki muni usalli sai ba raka'a ko kai da karo sai kai raka'a bakwai kake magana kace saboda kana jin kuzari ne da son koyi da sunna sai kai bakwai yayi kaga kadarin ba a samu adadi da ba kana tsara adadi al'amari ya lalace na biyar malamai suka ce almakan a wurin da ya ce a wannan wurin za ka yi idan yi ibada akwai ibadar da ko ina kana akwai wanda ke da ke kebantaccen wuri misali da ya tashi ya aikin haji a makka ya je da wafi kama ya da wafi kai da ka zai sai ka samu masallacin a wurin sai ka zagaye sai bakwai kace ka yi da wafi wurin yayi kaga sai dauka tabuwa ne to dole sai a wannan wurin za ka je kai shine wurin mafi zai yi ka kuma masallacin ka baka je Madina ba ba zai iya yiwa ba dole sai ka je wurin kai to sai an samu makan shi da kuma a zaman zamani yanzu a zamanin yin azumi da muke a yanzu a wata na nawa ne a wata na tara kai da kana saboda karfin imani sai kace ba zan jira ni tara ba akwai jinkiri wata na takwas ne zan ramadan dina zamanin da yake sai kai kai a sha'aban yayi bai yi ba malamai suka ce to kai da sunna dole sai an samu waɗannan ainihin al'amura guda shida malaman aqida idan babu ɗaya daga cikin su ko kai sunnar da ba a karbe ta ba da haka innal ladina amanu wa amilu wa ala allahu ladina amanu wa amilu salihati kaga imani da aiki na kare dukkan abin da ake neman mu da shi na turo annabi na saukar da qur'ani wannan fa shine burin imani da aiki na kare. mu yi imani mu aiki na kware lahum wadanda suka aikata wannan suna da maghfiratun suna da gafara kaga sun samu sun aikata abu biyu imani da aiki kuma an ba su abu biyu na farko mazafira shine mazafiratun min az-zunub za a gafarta musu zurbansu na biyu wa ajrun abin za a ba su lada mai girma dukkan ibadar da kai ɗayan abubuwa biyu kake nema ko ibada ta zama sanadiyar kankara zunubai ko ibada ta zama sanadiyar ne ba ta lada haka ne muna aikata ibadun da kawai kafaratu zunub muke nema a yafi mana wata ibadar kuma lada ne to dalilin imani da aiki na kwari duka biyu an hada maka waje daya combine ana kenan ko an hada maka su waje daya shine za a kai tare maka zunubanka kuma za a baka lada wannan dukka ababe biyu da kake nema za a maka za a kankare maka kurakuranka kuma za a baka lada mafhum tayyib da wannan yake ba ne fi arma a babin misali mu duba inda Allah subhanahu wataala ya kawo ayoyi da ke da alaka da imani da aiki na kware don mu fara gane falalan imani da aiki na kware da tanadin da Allah ya masu imani da aiki na kware tun a duniya da a wannan zai iya sa mu shagaltu da yin imani da aiki na kware masu imani da aiki na kware Allah subhanahu wataala yake cewa baya sauya ladan aikin su gaba daya a ramma duk aikin da kai inda da imani da aiki na kware aikin ba zai lalace ba sai akwai wanda aikin sa ke lalacewa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نضيع أجرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا kaga innal ladina amanu lalle ne wanda sun kai imani wa amilu salihati suka yi ayyuka da kware sai ce inna lalle mu la nudiu ajra man ahsana amala ba ma tauyewa ba ma lalata ladan wanda ya ya ka aikinsa ga imani da aiki na kyauta ta aiki wannan yake cewa malamai suka ce in mutum na da imani da aiki da bai da fargaban lalacewar aiki kwata kwata ba ka tunanin aikin ka zai lalace mutukar akwai imani da Allah kuma akwai ayyuka na kwarai ayyuka na kwarai ikhlasu da koyi da sunna duk abin da kai Allah kake nufi bayan nan na biyu ya yi fiye yin halitta yi sai ka koya ka da karatu nan ka huta idan kana da wannan insha Allah ta'ala ba ka da damuwa da rudanin cewa aiki zai lalace ba za a karba ba akwai filin na dan adam da tunani amma ba zai kai tsololuwa na damuwa ba masu imani da aiki na kare Allah ta bayyana mana a Qur'ani yana sa musu karbuwa a zukatan al'umma sai ka ga al'umma bayan Allah na kwale suna son su hasada mai hasada baya kaskantar da su kiyayyen mai kiyayya baya cutar da su sabanin mai sabani baya rage darajar su sai Allah ya sa mutanen bayan Allah na tsare suna ƙaunar su a ramabani da bayan kaga illal ladina amanu wa amilu salihati da imani da aiki na tsare Allah ya yace sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda Allah zai sanya musu bi ma'ana wuddin soyayya na bayan Allah mutanen da suke kaunar ka don Allah in kudi kake da shi ba za ka yi ba kashi da cikin da ba saboda ne kawai Allah suke nufi suke son sa mafhum tayyib ai Allah suke nufi suke son sa suna son ka ne dan kana son Allah ta misali da dama sun san sunan Sheikh Abdulrahman Kuddai Sheikh Ibrahim Shuraim mafhum ka taba ganin ku wanda suka gan su a nan ɗan kaɗan ne da dama su su daga su ba amma kana jin kauna su a zuciyarka me dalili zakar alheri da nake mutu imani da aiki na kwarai sa kake so su mutumin da ya imani da aiki na kwarai bai san shi jama'a ke son sa ba wani ma baka sa shi ba sai je wani wuri ne fada kan kai baka sani ba me dalili kai baka saba ganin sa ba ma me dalili saboda mutum zai je so ya kare to shi ne amfanin imani da aiki na kware zai sa jama'a su so kar baka san adadin su ba wani akwai misalai da dama da dama da dama jama'ar da Allah ya sa talakawa ke sai su amma su san dalili ba to dalilin shi ne imani da aiki da kare in dai ka ga Allah ko ka boye aikin ka to Allah zai sa bayin sa da kare su kaunace ka as long as don Allah kai to Allah zai sa su kaunace ka ko wasu imani da aiki da kare ta karka manta zaman ka mu mu'mini da aiki da kare kike sa ka samu hayatun tayyiba rayuwa nagartacciya a duniya ya zama rayuwa mai daɗi rayuwa mai mutunci rayuwa mai ɗanɗano rayuwa ta mutuwa da aminci imani da ake na ke kawowa من حياة طيبة kaga man amila salihan kaga mun samu al'amal salihan ko min zakarin aw unta namiji ko mace sai ce wa huwa mu'minun kaga al-iman billah guda biyu ko to sai ce fa lanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk ne wannan sifa na mu rayar da shi rayuwa mai nagarta wato rayuwa mai nagarta ba fa kudi kira yake sabo ba akwai wanda ya fi arzikin sa ya fi duk jihar ku kudi arzikin sa ya fi duk duniyar ku kudi amma ba ya iya bacci amma kai yanzu idan ka je in ka kwanta ma kai a zuku kace za ka yi azkar gabanin ka gaba sai kai bacci sai dai in kana so dai ka zauna kuma bai san me ya mallaka ba amma baya iya yin bacci kuma sallah sai an tuna masa yayi sai bai yi ba akwai masu kuɗin da bai san suka mallaka ba amma sunan ɗansa bai yi tunawa ka tambaye shi me sunan ɗanka ba zai yi tunawa ba ba zai tunawa ba shi ya tsaya na tunani ce me a sunanka akwai mutum da mai arziki ne amma yake da shi ya jira da zai ce a sunanka saboda suna ma bayan ke su kaga ba shi ne hayatun tayyiba ba mutane nawa Allah ya ba su ni'imomi na duniya amma ka fi su zance hankali da abinci a rayuwa su hayatin hayatun ba ana samun ta damar a cikin imani da aiki da ƙarai ne amma dukkan taifin na duniya ka yi wudin mutum da taifin kaza da sarauta kaza duka ba a samu hayatun ba mutane nawa ne mutum ya zauna ya je jami'a ta za a bashi da koren digiri da ake honorin ɗansu da shi an bashi guda biyar ko guda shida typhus an bashi a jihar nan an bashi a jihar can ya je wajen yarba an bashi ya je wajen yamurai an bashi wajen guda kamar yake da su misali amma bai da kwanciyar hankali shi kada idan ka kalle sai ka yana cikin damuwa sai ka rika jin tausayinsa kuma bai san nawa ya mallaka ba kuma in yace a yi yana da tsaron da zai sa yace a bari dole a bari amma kuma kana jin tausayin sa dan ka ji halin da yake ciki kai ba kowa ba daga inda kake cewa ayi ayi a bari a bari a gidanka ne wata ranar majin ya ce masa musu na da ka hakura amma hankalin ka yana kwance wannan yake bayyana mana asali amincin rayuwa kwanciyar hankali da mera rayuwa ba a cikin mulki yake ba ba a kuɗi kaɗai yake ba ba a cikin titles kaɗai yake ba a'a yana cikin imani da aiki na ƙwarai ne shine hayatun tayyiba rayuwa mai daɗi idan kana yin santa yi imani da Allah sannan ka aikata ayyuka da kwarai to za ka samu rayuwa mai ɗanɗano Allah ya gyara mana kowa da kowa mu samu rayuwa mai ɗanɗano da na hudu a ran yana daga cikin abin da imani da aiki na kwari ke kawowa Qur'ani ya ce Allah yana shigar da mutum cikin salihan bayi salihan bayi kuma Qur'ani ya bayyana su ne annabawa da manzanni والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم kaga waɗanda suka yi imani da aiki na kware Allah ya ce za mu shigar da su cikin salihai salihai a ƙur'ani malamai suka ce in aka kira kalmar na ba a kira al'adiyya cikin ayan ba salihai yana nufin ne annabawa misali دوبا مجال إبراهيم ووصى بها biha قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويقول يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم أم كنتم شهداء إذا بنى يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه نعم ولقد اصطفيناه في الدنيا sai ce wa innahu fil akhirati lamin as-salihin as-salihai ana wurin sune annaba da manzanni idan kuma a cikin ayar an kira al-anbiya aka kira as-salihun to anan salihai ba sune annabawa ba shine salihan bayi da basu kai annaba ba kamar wanda yake Allah wa rasul fa ulai ma'an annabina annama Allah alaihim min nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i kaga wa salihina to anan salihai ba sune bane annabawa amma akan sune to anan wallazi na amanu wa amilu salihati la nudkhilannahum fi salihin la kaga gyara cikin annaba da manzanni malamai suka ce imani da aiki na kware isharar da yake shine yana sa mutum ya makwabci annabi zuwa aljanna sai ka ji da sai ce ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makwabcin ka yake sai akwai darajar ta kai wannan akwai darajar ta kai wannan yanzu da Allah ka taba ga talaka yayin makwabci da gidan mai mulki a duniya inda mulki ne ne da fawa ka taba gani yanzu a tun da kake ka taba zuwa gamman haus a wani jikas jiha a najeriya ka ga mai zanza na a makwabci ka taba gani yaran <laughs> ka ga a duniya ke da ba a baka iko to a lafira a aljanna ne ba za ka makwabta da annabawa da manzannin kuma ka ce salihi na ba fa ce annabi ne ba fa annabawa sai ka gudu da ce gajiran sai gajiran annabi ibrahim gajiran gajiran annabi nuhu gajiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gajiran annabi isa shike nan kai an kana nan san jefa su me wuce wannan me baka wannan imani da yake da tsare ba kudi bai bayar ba ba satifike da bayar ba ba mulki ya bayar ba ya bayar imani da yake da tsare ya samu abubuwa guda nawa ya samu guda hudu a ran ma ba ne sai a kana biyar imani da aiki na gwanin ke samu sun cikin khairul bariya mafi nagartan mutane mafi alherin mutane والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك kaga imani da aiki na kare sai Allah yake ulaika hum khairul bariya mafi alherin halittu to ka su shi su dalilin imani da aiki na kare ba a ce sharrul bariya ba ka ce me khairul bariya ne da masu imani da aiki na kare Allah yana ba su ladan da baya yankewa saboda mai imani da aiki na kare ko ya bar duniya da ka baya dakatawa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون كاجا ما في إيماني رأيت نترى ما يتي سنة لا دا غير ممنون أي غير مكتو لا دوس بقى ينتش ko suna rayu ko ba sa rayu da lissa ci gaba da wanzuwa saboda mai akwai abubuwan da Allah zai bar musu a matsayin sadakatun jariya gare su na bakwai gaba ɗaya aljannar firdaus ga masu imani da aiki na tsarai ne خالدين فيها لا عنها جزاكم الله خيرا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس nuzula kuma aka ce khalidina fiha za su da waba cikin la an anha hiwala ba ka neman canji a duniya ne duk abin da aka baka akwai na son canji mota kana so ka canja gida wata nan kana so ka canja kaza kaza kana so ka canja amma ita aljanna ta da su duk wanda ya shiga ba neman canji ga dan adam dai da kansa a ce kana neman canji ya ce wannan yayi ka san ba zai ba yanzu masu nawa a ramma ina zai da samu ba kana son canji a ramma zai tun ba za ta kuro ba ne yayi yana bukata ko bai bukata amma aljannar firdausi ta ce aljanna da duk wanda ya shiga ba ya a canja masa ita shi da kansa a ce a canja zai ce a'a kana nema ka koma wani a'a ni anan nake so da zauna me kai mutum cikin ta imani da aiki da ƙarfi dukkan ribar rayuwa yana cikin mu imani da Allah mu kuma aikata aiki na kwarai aiki na kwarai shine mu yi ikhlasi a aikin yin sa don Allah na biyu idan mun zo mu duba yayi annabi aikin sai mu aikata shi ke da mun huta abin mu mun yi don Allah mun kuma tambaya yi annabin mu ya aikata ga yadda ya eh idan muka zo aikata sai mu aikata aikin irin aikin cike da mun huta a rayuwar mu duk wanda ya wannan lahum magfiratun suna da gafara a wurin Allah lahu nabaitu wa ajrun azim suna da lada mai girma ibn abbas ya fasara ajran kabira da ajran azima a qur'ani da ma'anin cewa aljanna Allah yake ba ku ni da ku Allah ya mana baiwa da aljanna na'am والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا لمن ولا سكا وكذبوا سكا بآياتنا بآيين أولئك أصحاب الجحيم للي ودنم أصحاب الجحيم ما أبو تاوفر الجحيم كاد أي إرى بشارة wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati nan kuma an jira gargadi shine magana wuta ko to da ma haka qur'ani yake da wannan malamai suka ce fasahar iya wa'azi shine tabi usulul qur'ani babu inda zaka je duk qur'ani ba a qur'ani duk labaran ba akan aljanna ya kare ba ko ba kan wuta kadai ba a taba aljanna a taba wuta yanzu ana gama magana ajrun azim an ce aljanna ibn abbas yace kuma sai aka ce ashabul jahim nan gaba shine kullum mai dawa ana so rika koyi da usulul qur'ani idan wa'azin mutum ya zama kullum kawai aljanna aljanna aljanna arraja arraja arraja kawai hof ne kawai a ciki to yakan sa mutane hof din ne yawa har ya hana su wa Allah biyayya saboda kowa ma yana ga dan aljanna ne idan wa'azi ya zama kullum wuta ne kawai kullum za ka ji abu danawa ake yi malamai suka ce wa'azi bai yi ba sai mutane su yi dujin hof gaba ɗaya tsammanin kiyama sai a daina shi yasa ka'ida shi ne in an nan taba aljanna mutane suka dan yi murmushi da dariya Allah ya ba mu gaba sai ka ji an sauka na gadon wuta sai ka ji mutum ya zara ta Allah ya kare mu to haka ake so ya zama shi yasa Allah ya ce wa ma mursalul mursalina illa mubashirina wa mundirina mubashirina kaga aljanna wa mundirina gargadi aka wuta to shi ne da'awa idan an taba aljanna kowa ya ji aka labarin wuta sai a rika huduhu kan buɗe sai ka kowa ya gyara ruwa idansa ya yi ja to wannan ne daidai Shi ne. shine mubashirina wa mundirina yanzu an kawo aya ta wa'ada Allahu alladhina amanu wa Aminu amilu salihati ko lahum maghfiratu wa ajrun azim an kira maganar aljanna sai ka ce walladina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim to wannan shine an taba can an taba nan malamai suka ci shi shine abinda malaman addini ke cewa kullu rayuwa ta zama bainal khawfi war raja' tsakanin tsoron wuta da kuma ƙaunar aljanna tsakanin tsoron Allah saboda an saba masa da kaunar gamuwa da shi dan an masa biyayya malamai suka ce wanne ne ake so rinjaye dan uwansa alkhawf ne ake so rinjaya ko arraja na'am alkhawf aw arraja kuka ce arraja malam utaimin mun ake cewa duk inda aka ce a rayuwa ɗaya rinjaye ne akai halaka dole sai dai a kula da a wani hali ake cike sai dai rinjaye daya idan ka ce an raja ne kullum tsammanin aljanna ya rinjaya akwai wurin da za a samu matsala mutum ya zo zai sha giya ya da shi kwalba sai suna yace wallahu gafuru rahim shi ne kaga an raja a nan an raja ya dace bai dace suna an raja ba a daidai sabon Allah malamai suka ce alkhawfu ake so rinjaya saboda alkhawfu sai hana ka saba wa Allah da za ka yi zina mutum zai yi zina sai sai sai Allah ya ce duk wani laifi zai gafarta mu ba shirka ba kaga arraja ne shin arraja ya dace lokacin zina alkhawf ya dace a sabu a lokacin tsoron ya dace ya girma ka tuna fa cewa Allah ya ce wa anna azabi huwa al-azabul alim mafhum tayyib a lokacin wa Allah biyayya kuma wani yake sai rinjaya lokacin da za ka yi sallah wani ya ce ka rinjaya arraja sai ka tuna falalan wanda ya sallah lokacin da za ka yi sadaka ka taimaka to ana so tsammanin shiga aljanna ya rinjaya saboda nan ta zamu biyar hatta sai sai ko min ma tuhibbun a duk lokacin biyayya in kana cikin bautan Allah ne abin da yake so a yi to arraja kauna ta aljanna din ya rinjaya hof dinka ganin za a tsira shi zai rinjaye lokacin da kake ce sabon Allah kuma karka yadda hof ɗin ya rinjaye sai tsoro rinjaye ka tsoron sai hana ka sabon Allah a lokacin biyayya kuma hof din yi rinjaya yin nasara da sanan sai kara maka sauki da kuma ne da nishadi wurin bauta Allah subhanahu wataala ya ka ba a so ɗaya ya rinjaye ɗaya a rayuwa kawai kowane ana iya so ya rinjaya ya ta'allaka da wurin da ake ne idan ku ba wurin ka bane ya rinjaya to barna ta faru idan ka zo masallaci za ka yi sallah kuma sai alkhawfi ya rinjaye ka tsoron Allah kada ga kamar za a shiga jahannama a nan malamai suka ce bai yi ba ka zo za ka yi ba baki azumi kuma gaban ka ya faɗi jahannama malamai suka ce bai yi ba lokacin biyayya ne to a lokacin arraja hof din tsira din sai ya zama shi yarin jaya don kana cikin biyayya ne to sai ka samu nishadi na gaba da biyayya mafhum tsayi to wannan shine ka'ida ba a so ɗaya ya rinjaye ɗaya a rayuwa gaba ɗaya sai dai wani lokaci wannan ya rinjaya wani lokaci wannan ya rinjaya wannan zira kafar wanda suka kafurta kafurci kaga shine ne kishiyar imani وعد الله الذين آمنوا كيشيسا وكذبوا كذبوا كيشير كيشير وعملوا الصالحات kaga can sun yi imani da aiki na kware waɗannan kuma sai suka yi kishiyar wannan maimakon imani sai suka yi kafirci maimakon aiki na kware kuma sai suka karyata to karyata ba shine kishiyar suka karyata da ne bi ayati da Allah yake da ayoyin mu menene ayoyin ayoyin Allah guda biyu ne akwai al'ayat alkauniya akwai al'ayat ash-shar'iyya ayoyi alkauniya su ne halittun da Allah yayi rana sama kasa duka ka amince da su ka sani cewa dukkan wata halitta da ke duniya Allah ne yake bata arziki wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha abun mamaki sai ka je ta ajiye littafin ka a cikin durowa ka sa shi a lungu ko a cikin kwali sai ka je ka bude sai ka ga wata yar karamar halitta yar karama a ciki tana ta yawo wa yake ba su abinci Allah subhanahu wataala shine wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wannan da ke cikin littafin nan dan karamin kwaron nan da kake gani wanda da ido ma ba ta gani sai ka duba su zai a tuba ai kwaro ne shekara ta rubuta guda a wurin Allah san da shi yana ba shi abinci amma kai ba baka san da shi bai na cikin littafin ka wanda duka al'ayat al-kauniyya ne duka abin da Allah ya halitta din nan shi yake providing hanyar ci ga kowa da kowa to akwai waɗanda sun ta waɗannan ayoyin da Allah ma sun ce irje illa hayatu na duniya ko na mutu wa na haya wa ma yuhlikuna illa dahar kawai rayuwar duniya ne a more shine ya alamuna zahiran min alhayati duniya wa hum an al hum ghafiluna sun san kawai sirrin duniya ne akan lahira sun gafala so duk abin da Allah ya halitta al-ayat ne al-kauniyya dole ka amince da cewa Allah ya yi su ka ta wannan kar ka ce kawai mutum exist except mata kamar da ke gaya mutane ko wani ba ta ne komai ya zo ne kawai bai kaza wai bai incident abu ba rashin hankali ka taba yanki fili gina kansa bai a akwai wanda mota ta dawo ba ta gyara kanta idan ka mana duniyar nan ita ta yi kan da zai mace to ta sai fili don Allah kada ka gina ka bar gidan ya gina kansa mu ga shi kawai haka ya gina kansa ɗaya kenan iyalanka kada ka musu abinci ka bari abincin ya kawo kansa ai tun da komai mata ne ko to da Allah a bar abinci ya kawo kansa duk mata din ne ko al-ayat alabu akwai al-ayat ash-shar'iyya ayoyi na shari'a sune Allah yana da wuta Allah yana da aljanna Allah ya halitta salihan bayi Allah ya umarni a aikata aiki ya yi umarni a yi sallah a yi azumi a yi zakka waɗannan sune al-ayat ash-shar'iyya ayoyi na shari'a to waɗannan kafirai sun ta ayoyin kauniya sun ayata karyata ayoyin shar'iyya wasu su sun karyata ayoyin kauniya da shar'iyya wasu sun amince da na kauniya ba su amince da na shar'iyya ba wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah sun amince Allah ne kaga sun amince da ayoyin kauniya amma ayoyin shar'iyya kuma inda matsala take an ci abota Allah sai su a'a to duk wanda ya karyata daya to ya karyata sauran ne gaba daya yanzu misali idan mutum ya cire annabi da yace bai yadda da annabi Ibrahim ba ya yadda da sauran ya yi imani da annabawa to sai mu ce ba kai imani da kodai ba shi yasa Allah yace kazzabat adunul mursalina ai aduwa sun karyata manzanni manzo da sun karyata shi ne annabi wa annabi ko shi kadai amma tun da sun karyata shi Allah yace duk sauran an karyata su to lokacin da mutum ya karya ta ayar Allah daya yace shi fa komai ya da Allah yayi amma saman nan bai da Allah yayi ba to ya ta sauran ma bai da su ba idan mutum ce ya yi da duk ibadan Allah ma bai da sallah ba to sai mutum duk sauran ma baka yarda da su ba to shi Allah yace mutanen adawa sun karya ta dukkan manzanni don sun kada dai daga cikin su zaka wallazina kafar wala mutum kafirce wa Allah wa kan da ayatu da suka ta ayoyin mu ne ayoyi kauniya da ayoyi shar'iyya waɗannan dukkanin su guda biyu sun shiga cikin abin da suka karyata mafhum a wani wuri Allah ya yake la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyar ta ji wata fasahar qur'ani ba za su shiga aljanna ba hatta yalija al-jamalu menene al-jamalu raqumi fi sammil khiyar ne kenan kofar allura shi ne magana mafi inganci na tafsiri ba wai zaren allura ba a'a raƙu ne har sai raƙu ya wuce kofar allura a rike allura ta dinki sai a ce raƙu ne ka wuce zai yi wannan ba zai yi ba to shi ne kawai a ce maka abin da bature ke cewa impossible ba zai taɓa yiwa ba to haka Allah yake nufi har sai raƙu ya wuce ta kofar allura to ga nasu ya shiga a buɗe musu kofofin sammai shi sa karyatawa tana duniya akwai karyatawa da baki akwai karyatawa da mai da aiki su duka mai avoided karyata da baki yayi karanci da kare musulmai amma karyatawa na aiki yanzu yana nan yana faruwa idan ka duba ayyukan musulmai da yawa ba ka amince da cewa sun amince akwai kiyama ba ba za ka amince da cewa an amince akwai wani abu mai suna tashin kiyama ba misali mutum aka ba bashi aka yi aka yi biya ya biya sai ya ce to zan barka da Allah ya ce wallahi da ka kyauta kuwa don Allah wannan gaskata ya kokare sa yi mutumin da ya amince akwai tashin kiyama zai amince a bashi da Allah In inda cewa idan Allah ka yafe ban da halin ka ban da Allah ka aina shiga uku da Allah ayabe ne ai sai mu ce ya san girman Allah amma a ce an barka da Allah ka ci ne an kyauta maka ko mutum ya rika tunanin cewa idan aka je lafiya akwai mutumin da zai iya ba su ne kyautar aljanna kyauta kawai zai zai sai ya ce maka bismillah ku zo ku shiga ciki ai kare sawa ne ai ko a duniya idan aka taro ya kai taro ba wanda sai zai shigar da kai haka ko a taron duniya na haka a taron duniya idan taro ya kai taro ya isa zai shigar da kai to ka ji ana taron shugaban kasa da gwamnati ya shigar da kai ciki ka ce masa wannan idan yi wannan tukuri ba ka san gaskiya ko ba wanda zai shigar da kai a wannan filin ba za ma gan shi ba ha, ba za a gan shi ba dinda loba yake ba riga ba wando ba mu takalmi sai na za a shi babu wanda za ka gani a lokacin kawai abin da ke kuma ka shine imanin ka da aiki da kare Allah ya ce masu wannan siffa da suka karyata suka kafu da suka karyata ulaika ashabul jahim waɗannan su ne ma'abota wutar jahim a wutar jahim ka'ida malamai suka ce siffa ta ita ce wuta mai zurfi da kuma duhu a cikin ta babu haske ita a cikin duhu ne ka duhu ma azaba ne ka haske na rahama ne to ita wutar cikin ta gaba ɗaya jihin duhu ne ba a ganin hakke kuma zurfinta ya yi yawa annabi ya taɓa zama wata rana da sabansa suna da sai suka ji wani ƙara sai ce sun san ƙaran ne suka tsaya sai ce wuta duke ne aka jefa shi cikin wutar shekarar sa saba'in yana gangarawa sai a yau ya je karshen kawai gangara yake 70 years sai gangara sai da kake jefa dutse a rijiya da gravitational force ko to gangara yake fa ba fa sama ba gangarawa amma nabi yace shekarar sa 70 sai ya yana tafiya kuma haka za a jefa mutum ya je karshen ta Allah ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga wuta Allah ka ba mu aljanna insha Allah za mu dakata a dan aya ta goma gobe sai mu tashi kan ta goma daya in akwai tambayoyi masu muhimmanci bismillah injiniya ibrahim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى